يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na biyar a cikin littafin babban malami Sheikh Usman al mai suna Haqubatun tarih idan ba manta ba muna magana akan maganar da shi malam yake yi cewa a cikin wannan al'ummar, akwai wanda suka so ali bin abi talib sanda suka wuce gona da iri a kansa suka kai shi matsayin da allah maɗaukakin sarki bai yadda a kai wani bawa daga cikin bayansa ba daga nan hassan ya tsallaka zuwa ga jikokin ali bin abi talib shine malam ya ce fa za'ama a a'immatun mansusun alayhi suka raya cewa suka faɗa. cewa wa'annan shugabanni ne wanda aka nassanta cewa su za su shugabanci bayan rasuwar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda bayani zai zo nan gaba muka ce mutane guda goma sha biyu ne mutum na farko Ali bin Abi Talib na biyu Hassan na uku al’imam imam Hussein na hudu Ali Zain al’abidina na biyar Jafar Sadiq na shida Musa al-Kadim har zuwa na sha ɗaya shine hasan al'askari askari na sha biyu Shi ne al mahadi al-muntazar wayannan mutanen guda goma sha biyu a tsidar shi'a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu to su ya naɗa su za su shugabanci bayan shi dukkan wani mutum da ya shugabanci cikin wannan al'ummar ma dama ba su ba ne, to azzalimi ne kwataye kafiri ne wanda ma ya yi da musuluncin shi ma kafiri ne saboda haka suka kafa wasu ƙa'idoji na cewa yadda da shugabancin waɗannan mutanen yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin haji sannan yadda da cewa shugabanni ne su yana daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar a wajensu sannan yana daga cikin rukunin imanin su guda biyar don ta ɓangaren shika-shikan musulunci sun ce buniyar islamu ala kamsin suka ce akan as-salatu wazzakatu walhajju wa waɗannan su sune guda hudu na biyar suka ce shine walwulaya da yadda da shugabancin waɗannan mutanen guda goma sha biyu sannan suka ce walam yunada bi shay'in ba a yi kira da wani abu mafi muhimmanci ba a cikin addinin musulunci kamar yadda aka yi kira akan yadda da shugabancin waɗannan mutanen guda goma sha biyu a wata ruwayan suka ce sun tambayi mai ruwaya a cikin waɗannan wanne ya fi sai mai ruwa ya ce wai imam ya faɗa ya ce yadda da shugabancin waɗannan mutanen guda goma sha biyu shi ya fi domin shi ne mabuɗin waɗannan al'amarin guda hudu ma'ana ko ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi azumi ka biyo aikin haji ma dama ba ka yadda da shugabancin waɗannan mutanen guda goma sha biyu ba to a gurin allah abin da kai aikin banza ne kuma babu yadda da allah ya saurare ka wannan shine fahimtar shi'a dangane da shugabanci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan wa annahum ma'asumuna sannan suka ce wa'annan mutanen ba sa kuskure kamar yadda annabawa ba sa kuskure wannan haka suka faɗa to anan nake so in yi wani tambayi maganan cewa annabawa ma'asume ne ba sa kuskure shin wannan magana alal itlaq ko tana da taqyidi idan mun ce alal itla gabaki ita kowace nahiya ne ko ku a'a tana da taƙayyidi akwai inda ba sa yin kuskure ne domin akan faɗa so da yawa a ce annabawa ma'asume ne ba sa kuskure dama in ba a yi maka bayani ba akan bakka cikin wahani misali bayan wani ya faɗa maka ya ce annabawa ma'asume ne ba sa kuskure sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce fa asa adamu rabbahu fagawa annabi adamu ya saba ma ubangiji domin an ce kada ya yi. da shi yana itirafi da kai shi yana cewa ƙala rabbana balamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna na al-khasirin sannan annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ya ce wa dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha da fa wajada fiha rajulayn yaqtatilani lokacin da ya shigo cikin garin Madiyan wasu malamai suka ce lokacin kailula ne bacci bayan sallah azhar fa da fiha rajulayn yaqtatilani ya ya samu mutane guda biyu suna rigima hada min shi'atihi wannan yana daga bangaren annabi Musa wa hada min aduhi wannan yana daga makiyan annabi Musa fastaga sawal ladhi min shi'atihi alal ladhi min aduhi wanda yake bangaren annabi musa sai ne annabi musa ya kawo masa agaji akan wancan wanda yake makin sai annabi musa da ya zo garin ya kawo agaji ya ceci wannan wanda yake dan bangaren shi ne fa waka lahu musa fa qada alai bayan ya mutu annabi musa da kanshi ke ce qala hada min amal shaitan wannan aikin da ne aiki ne na shaitan innahu aduwwun mudillun mubin sannan yace qala rabbi inni balamtu nafsi faghfir li innahu huwal ghafurur rahim sannan za mu ga yunus bin matta allah ta'ala yana faɗa cewa wazannuni idda haba mugadiban ma'abucin kifi a lokacin da ya tafi yana mai fushi ba zanna allan na ƙajira alaihi sai ya tsammani ba za mu takura masa ba bana da fi gulmati da kifi ya haɗe shi sai dinga kira a cikin cikin kifin yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin gashi annabi yunus bin matta yana ikirafi da kanshi yana cewa yana daga cikin ainihin wato azzalimai sannan haka Allah ta'ala ya ba mu labari akan annabi Dawud alaihi salam cewa hal ataka nabul khasmi ittasawwaru al-mihrab labarin wanda suka yi jayayya suka yi husuma sanda suka tsallaka suka shiga mihrab na masallaci ya zo maka iddakalu ala Dawud fa fazi aminu lokacin da suka shiga gurin annabi Dawud sai firgita ya ga mutane ta inda bai yi tsammanin zai ga mutane ba Ƙalula suka suka ce karka ji tsoro kasma ne ba za ba a zuna a ba'arin wasu mutane ne wanda suka yi husuma sashi ya cuci ɗaya fa hakun bayyana bil haƙƙi wala tashrik wa hadina ila suwa istirar suka ce suna so annabi dawo da ya musu hukunci ya shiryar da su zuwa ga hanya madaidaitiya ɗaya sai ya fara bayani ya ce inna hada akhi wannan ɗan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'aja yana da tinkiya guda 99 waliya na'ajatun wahida ne kuma ina da guda daya fa qala akfilni ha yace sai na bashi daya ya hada da nati 99 sun zama 100 sannan wa azzani fil khitab kuma ya matsa mun ya gallabe ni annabi dawud yana jin wannan sai hankalin ya tashi qala sai ce laqad balamaka bi su'ali na'ajatika ila aji. wallahi ya cuce ka in ba rashin imani ba kai yaya za a yi kana da tinkiya guda 99 ko akuya maimakon kai da kake da tara mai kwaya ka ɗauko tara ka ba shi ya zama guda goma sai ka ce ɗayan masu ya baka naka ka haɗa da shi ya zama guda ɗari sai yake wa inna firin min al dama da yawa daga cikin mutane da ake mu'amala da su la ba ba'dhum ala ba'din sashi yakan zalunci sashi sai yake illal na amanu wa amilus salihati wa qalilun ma sai wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau kuma ɗan kaɗan ne a cikin mutane Allah ta'ala sai ce a wannan lokacin wa zanna dawudu annama fatannahu sai annabi dawudu ya tabbatar da cewa jarraba shi muka yi fastaghfar rabbahu sai ya nemi gafarar ubangijin shi wa kharra raki'an wa ana dan haka Allah ta'ala sai ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi dan haka Allah ta'ala sai yake nuna cewa dukkan mutumin da yake shugaba ne idan aka kawo kara in ka saurari na ɗaya ɓangaren dole ka saurari na ɓangaren ba bihi nan yi ba amma da ya kamata mutum ya je ya kallo innan ayoyin ya gani shin an lama da ake magana alal itlaq ne isma su ko ku a'a tana da taqayidi ballanta na ma wanda ba annabin ba har a sashi a ce ma asumi ne wannan yana da gaske kuma kamar yadda na yi bayani a baya cewa mu mun ɗauka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne ma'asumi cikin wannan al'ummar kamar yadda wani malami ya faɗa cewa rasulun karimun ma a saƙaƙa rabbahu manzo ne mai karamci da ɗai bai taɓa saɓa ma Allah subhanahu wa ta'ala shabbi lahu bil anbiya'i sannan suna kamanta wa'annan mutanen guda goma sha biyu da cewa sun fi annabawa shi yasa a ƙasa malam yace bal wajadna fi bihalil anwar mun samu a bihalil anwar na Muhammadu al-Baqir al-Majlisi a majallari na ashirin da kuma shafi na ashirin da bakwai da waninsu min suwarar gul sura ta wuce gona da iri akan wa'innan mutanen ma huwa aksar min dalika abinda ya mafi wannan wanda aka faɗa ɗinnan wa hada ali bin abu talib radiyallahu anhu wa arda ga ali bin abi talib nan Allah ya kara masa yadda ya kulu yana faɗa da bakinsa yana cewa la yuhibbani aqwam wallahi wasu mutane za su so ni hatta yadkhulun nar fi har sai sun shiga wuta saboda sona inda ali bin abi talib wanda wa'annan mutanen dukkan wani mutum da ya dauki matsayin Allah ya ba ali bin abi talib babu shakka shirka na Allah ne kuma in an je lahira babu abin da zai hana shi bai shiga wuta ba sannan yace wala yabghidni qaumun wallahi wasu mutane za su kini hatta ya da kulun na fi bugudi hasi sun shiga wuta saboda ƙina kamar yadda aka samu wanda suka wuce gona da iri gurin san ali bin abi talib haka aka samu wasu wanda suka wuce gona da iri gurin kin ali bin abi talib an samu nawasib da kuma khawarij wanda cikin khawarij ne wani ya kashe ali bin abi talib abdurrahman bin maljim al-khariji wannan abu ne ma'alum sananne a tarihi haka cikin shi'a an samu wanda suka wuce gona da iri suka ce ali bin abi talib allah ne kamar yadda muke ji yanzu kamar yadda muke gani dukkan wani matsayi da martaba da daraja ta allah a wanda suka ɗauko suka ainihin wato bashi to shi yasa duk lokacin da aka samu wasu sun yi guluwi wajen san abu wasu sun yi guluwi guri ɗin abu to kai in kana so ka zauna lafiya sai ka zauna tsakiya na haka Allah ya ce mana wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata khairul umuri awsatuha haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da haka ba ma tare duk mutumin da yake kin Ali bin Abi Talib ahlus sunna ba sa tare da shi haka wanda zai dauki matsayin Allah ya ba Ali bin Abi Talib ba ma tare da shi mun ajiye matsayin Ali bin Abi Talib matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye shi har ya koma zuwa ga Allah yana kallon shi da wannan matsayi din wannan maganan ibnu abi asim ya kawo shi a cikin as-sunna a mai ba ta 983 sannan allama shek muhammad nasiruddin al-albani yace isnadin sa ya inganta akan sharadin bukhari da muslim sannan haka ya zo a cikin littafin nahjul balaga wanda na in shi'a ne a shafi na 469 da kuma shafi na 107 da kuma littafin manaqibul imam amirul mu'minina na muhammad bin suleiman al kofi a mujalladi na biyu shafi na 283 da kuma al'amal na dusi a shafi na 256 duk sun kawo ainihin wasu wannan magana da haka ali bin abu talib ya ƙara cewa ya haliku rajulani mutane guda biyu za su hallaka saboda ni akwai mafurɗin fi hubbi wanda zai wuce gona da iri gurin ƙina sannan gurin sola da kuma wa mufridin fi bugni wanda zai kai makura gurin kin ali bin abi talib ita ma wannan maganar tana cikin littattafan da suka gabata da kuma allama albani yace isnadu hasan yana cikin as na ibnu abi asim wannan shine maganar malam yace wa hadhihi al-maza'im wa'annan fadar wasuwar gulu da kuma sura ta wuce gona da iri akan Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda inna ma wujidat kawai fa an same ta ne ba'da muntasifil qarni salis al-hijri bayan tsakiyar ƙarni uku ko wucewan ƙarni uku na hijira ala sahih akan maganar da ta inganta wa mimma yu'akkidu hadhihi al-haqiqa daga cikin abin da ke tabbatar da wannan haqiqa annana la najidu fi riwayat sahiha ba mu samu ba a cikin ruwayar da ta inganta almuta'alliqati bi tarihi wacce take da alaƙa da tarihi wa ahwalis sahaba da kuma hali na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yadullu abinda ke nuni ala karahiya, karahiyya akan cewa wai sahabbai suna kin junan su almaz'uma wacce ake rayawa baina ali wa gairihi min sahaba tsakanin ali bin abi talib da wasu daga cikin sahabbai malam yace ba mu samu wannan ba bal yace a'a wajadna mun samu ash-shay'a al-kabira abinda yake shine babba ma ma yadullu wanda yake nuna ala azimi mahabbatihim akan sashin wato akan girman kaunar sashin su shine li ba'alihim ba'ala sashin su ga sashi sannan wasuwar mushrifa da kuma sura mushrika mai haskakawa ko min al'isari na fifita junansu wal ikha da kuma ɗin wantaka wal mawaddati da soyayya wal nusi da kuma gyara wal musahara da kuma surkuntaka wannan ya ɗauki aure ya ba wannan wannan ya ɗauki aure ya ba wannan wannan mu shine abin da muka samu a tarihi tatacce na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin wannan shi ya dace da nassin Qur'ani da Allah ta'ala ya ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله تعالى يكي سوى يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين dukkan wata magana ko da za ta yi musadama da maganan Allah ta'ala wajibi ne musulmi ya watsar da ita alladhi yaqta'u ma'ahu wanda yake yankewa tare da shi al-munsifu al mutumin da yake ainihin wato mai rubutu mai insafi ko mai gaskiya dangane da gaskiya bi kazibi da ƙaryan mayu rawwaju min da adawa abinda ake kirkira ake watsawa na bacin wato yayya shahana da gaba wata bagudi da kuma ƙin junansu wannan duka ƙarya ne malam ya ce wa min hadihi suwar daga cikin wannan ainihin wato sura wacce take haskaka wannan abubuwan da ake faɗa na gaba da kunna wutar fitina tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman Ali bin Abi Talib malam yake al-khulafa ar-rashidun khalifofi siriyu as-salata guda uku akwai abubakar siddiq radiyallahu anhu wa umar bin khattab radiyallahu anhu wa usman bin affan radiyallahu anhu wayannan mutanen guda uku Allah ya kara musu yadda ya husuna aliyin al su suka fara kwadaitar da Ali bin Abi Talib akan aure min Fatimata akan cewa ya kamata ya aure na Fatima Allah ya kara masa yadda wai sahimuna sannan suka taimake shi fi jihazihi wajen shirya yadda zai aure na Fatima wa shahadatu alaihi ga kuma shaida daga bakin Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda malam ya ce ƙala ali ali bin abi ya faɗa da bakinsa wannan maganar tana cikin amal na ɗusi littafin shi'a ne a shafi na 39 sannan ya zo a cikin littafin bihanun arwar a mujalladi na 43 shafi na 93 wannan littattafan guda biyu da muka faɗa littattafai ne na 'yan shi'a kuma sun tabbatar da cewa wannan ƙadiyya ta faru Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake atani Abubakar wa Umar wata rana ina zaune sai ga Abubakar da Umar sai suka zo wajena faqala sai suka ce mun law atita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakarta lahu Fatima ina ma ka tashi ka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ambatan masa cewa kana so zaka auri na Fatima Ali bin Abi Talib ya ce wannan shawarar da suka kawo sai na tashi na tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ce masa ina son aurina na Fatima da na je qala li rasulullahi sai annabi ya ce min in taliq il'ana tashi ka tafi yanzu fa bi dir'aka aka kaje ka siyar da sirkinka wa bai sama samanihi sannan ka zo min da kudin shi hatta uhayi alaka har sai na shirya gare ka wa libnati Fatima da kuma ‘yata fatima ma yuslihu kuma abinda zai dace da ku na kayan aure ali bin abi talib yake cewa kala ali fantalaqtu sai na tashi wa bi'tuhu sai na siyar da wannan sarkin nawa bi arba'i mi'ati dirhamin da dirhami 400 sudin wato bakin hijiriyan ƙirar garin hijiri wa na siyan ma shine min usman bin affan wanda ya siyi wannan dirhamin nawa wannan sarkin shi shine Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda yace falamma da rahima minhu lokacin da na karɓi kuɗi daga wajen Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda wa da dirhamin ni shi kuma ya karɓi sulke daga gurina ji Usman dan Affan ƙala sai Usman Allah ya kara masa yadda ya yace alastu aula bidir aminka yanzu ba ni bane na fi cancanta in mallaki wannan sulkin fiye da kai wa an ta'aula bidrahim minni kai kuma ba kai bane ka fi cancanta ka mallaki kuɗi sama da ni domin ka siyan ma da mutum kayanka kuka ciniki ya amince ka amince ka ɗauki kuɗi ka bashi ya ɗauki kaya ya baka to shi da ya ɗauki kuɗi ya baka kai ka fi cancanta na kuɗin shi da ya ɗauki kaya ya baka kai ka fi cancanta na kayan faƙultu bala sai ali bin abi ya ce eh haka ne kai ka cancanta da kaya ne kuma na cancanta da kuɗi domin kaya na wani na siyar ma ka karɓa ne kuma ka bani kuɗi ƙala sai usmanu yake cewa fa inna jir'a hadiyatun minni ilaika to yanzu ka haɗa kuɗin naka ne sannan ga sarkin na dawo maka da shi da kuɗin da sarkin duka haɗa ka riƙe Ali bin Abi Talib yace fa akhastu dir'a sai na ɗauki wannan wato silkin nawa wadda rahima da kuma wannan kuɗin wa aqbaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na fuskanto wadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka fa tarahtu dir'a wadda rahima sai na ajiye wannan silkin da kudi bene dai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa akbartuhu sai na ba annabi labari bima kana min amri Usman da abin da ya faru tsakanina da Usman cewa da zan siyan masa da sirken nan bayan mun yi ciniki da shi ya siya ya bani kuɗin na ba shi sirkin sai ce min in haɗa da sirkin da kuɗin duk in riƙe fada alahu bi khairin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ta alheri basirina Usman وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة من الدراهم من الله صلى الله عليه وسلم يكرا يكر wannan kuɗin. wada'a bi Abu Bakar sai kira sayyidina Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ina so mai saurare ya saurara wannan abu gaba da ƙiyayya da ake ta ƙoƙarin kunnawa tsakanin Ali bin Abi Talib da sahabbai musamman al-khulafa'us salata wayannan khalifofin guda uku na farko zai su suka ba da shawara ya auri 'yar gidan manzan Allah wannan magana kuma tana cikin littattafan shi'a da dama don banda wannan littattafan guda biyu da muka kawo ga littafi na uku littafin kashi gumma na irbili a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da tara da shafi da biharin alwa na muhammadu bakir al-majalisi mujalladi na arba'in da uku shafi na ɗari da talatin din sun kawo wannan magana don haka bayan sun ba da shawara lokacin da aka zo za a siyar da kayan da su za a je a yi mana na fatima kayan aure wanda ya siye wannan abun bayan ya siya sannan ya ce a hada da kudin da kayan duka arki saboda karamci sannan wanda aka kira don ya je siyo kayan aka ba shi kudin shine sai na abubakar allah ya kara masa yadda fa nafa'aha ilaihi manzon allah ya dauki kudi ya bashi faƙali ya ce ya ababakar ishtari da hazihin rahima ka je ka siyo da waɗannan kuɗin libnati ma yi sulhu da hafi bai ƙiha ga ya ta fatima abin da zai yi daidai ya dace da ɗakinta sai da na abokar ya tashi ya ji ya tafi ya siyo kaya wanda suka dace da ƴar gidan manzan allah sallallahu wasallam na na fatima bayan ya siyo kaya ya dawo wala anas anas dan maliku allah ya ƙara masa yadda sai ya ce قال للنبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي انطل كتاشي فدعولي أبا بكر كديك كرام أبو بكر بانيا سيوكايا أنقال بيو وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ديك كرام وإنه وبعددهم من الأنصار دون عددي دقتكم متانا مدينة فدعوتهم أنا سيتي قال فانطلبت فدعوتهم له sai na tashi na je na ce musu ku zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku falamma aka zo majalisahum lokacin da kowa ya nemi guri ya zauna qala sai manzon Allah ya ce inni ushidukum ni ina shaidar da ku cewa anni qad tazawwajtu fatimata ni na aurar da fatima min ali daga ali ala arba'imi'ati misqalin min fidda akan nauyi 400 na azarfa wannan maganan yana cikin kashful gumma na irbili a mujalladi na ɗaya shafi na 358 da biharin anwar a mujalladi na 43 shafi na 119 duk sun kawo wannan maganin cewa an yi wannan wannan yana daga ciki don haka babu yadda za a yi mutumin da bai kaunar ka ya taimake ka a gurin gudanar da irin wa'annan al'amura ainihin wato naka wannan yana daga ciki ali yusammi auladahu bi asma'i ikwali ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda ya sa wa 'ya'yan shi sunayen yan uwan shi yana nufin abubakar da umar da usman wa a ahibbatihi fillahi ta'ala sannan masoyansa a kan hanyar Allah abubakar na siddiq umar bin khattab usman bin affar wa yusni alaihim jami'a kuma yana yabo a kan waɗannan mutanen da yawa shi ya sa suna da muke ganin shi wani abu ne mun taɓa magana da wani mai aƙida irin ta shi'anci cewa an samu a cikin ‘ya'yan Ali bin Abi Talib akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman a cikin ‘ya'yan Hassan akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman sannan a cikin ‘ya'yan Husaini akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman hamma shi Ali bin Abi Talib yana da ‘ya'yaye a cikin Abubakar al’akbar akwai Abubakar al’asgar yana da Umarul Akbar yana da Umarul Asgar kuma yasa a yanzu ba ku iya sa sunan Abubakar da Umar sai ce ai suna ba wani abu bane sai muka ce mun kuma suna wani abu ne idan suna ba wani abu bane idan mutum ya isa ya sama ɗansa fir'auna ko hamana ko karuna saboda suna wani abu ne Allah ta'ala ya hana mu ya ce mana bi ism li lufusuku da iman wa mallam yin tuffa ula'ika hum zalimu saboda suna wani abu ne shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki da ya tashi yana da sunaye sai zamanto sunayen Allah maɗaukacin sarki sunaye ne mafiya kyau Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna saboda suna wani abu ne yan uwa mai muhimmanci Allah maɗaukacin sarki akwai mutanen da ya samu da suna da kanshi kamar annabi ya haya lokacin da baban shi ya minke yana addu'a cewa Allah ya bashi da Allah ya tsiya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu ya haya lam naj'al lahu min qablu samiya da haka mu muna tabbatar da cewa ƙaunar Ali bin Abi Talib ga waɗannan khalifofin shiriyu shi yasa ya ɗauki sunayen ƴaƴansa ya sa musu saboda tabbacin mutanen kirki ne na ga lokaci yana ainihin wato dumfarar mu dan yi kokari in tsaya a nan da izinin Allah sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba shine darasi na shida abinda muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi wani subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh